السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبقوي هو قوة شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 30 ga watan uku miladiya 2000 da ashirin da biyu Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo dai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu dai muna magana kan wannan risala da wannan babban malami ya rubuta cewa ramadan fursatul litarbiyyati wa ta'lim muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi mu kuma Allah ya fahimtar da mu abin da ke ciki mu kokari mu tarbiyantar da kanmu kuma mu zai abin da za mu tarbiyyantar da wasu a cikin waɗannan kwanaki da muke fuskanta masu albarka almausimul azim wanda wannan babban lokaci ne na ibada mai girma wanda yake fuskanta muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin wanda za a fara da su kuma gama da su sannan kuma Allah ya azurta mu da aikata abin da ya cancanta ya samu daga cikin waɗanda za a yanta daga wuta cikin wannan wata don sarkin sunayensa kuma kowa ya tawassuli da waɗannan kwanaki da muke fuskanta tun ma wanda muke cikin tun da sha'ban ma kwanaki ne masu daraja amma ba ka Da ramadan ku tawassuli yanzu dai halin da muke ciki ƙasar nan ba ma sai an fito an yi wa mutum wani magana ba wani ma wanda za ka yi ma bayani ya fi ka sanin wani abu saboda haka ni ina ganin mu dunguma kawai mu koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala mu ta'adda muna roƙon Allah musamman a cikin waɗannan kwanaki masu albarka wanda ake karɓa addu'a a ciki ta roƙon Allah Allah ya ba mu mafita daga cikin waɗannan musibu da yawa mutane sukan shiga abin da babu ruwansu a cikin wannan ɗazu wani ya kira ni ya tambaye ni wanda shi tambaya ce gaskiya amma dai ni gani ne ba wani fa'idan amsan da zan bashi a cikin tambayan saboda haka ma ban amsa ba kuma ma irin wannan tambayan ban san kowa ne ne min ita ba ai kaga ba zan ba da amsa ba saboda haka ya tambaye ni ya ce wai yanzu wannan magana insecurity da take faruwa shi dai shugaban ƙasa ya naɗa wakilansa waɗanda kowane ɓangare za su kula da abubuwa to yanzu shi ya sauke nauyinsa ko ko za a tambaye shi a lahira na ce to kai na ruwanka an zan da bada kenan ka ce ni na ganin bai kamata ka shigo nan ba ji da kanka kai A kan ko za a tambaye ko za a tambaye ba ko menene ma wannan ni dai yana ganin ba abin da ya shafe mu bane mu dai mu ji da kanmu wala abin ko akwai gyara an san da na na ƙas na ko ban san wanda ya masa ina an dai junin ka ansa tambaya a waya kowace iri to sunan ka wata rana yaran yara sunan ka sori eh zan ka ba ina ruwana kuma da ma abin da ya shafe su bayan ni da kaina nake gaya mun nan na ce ga wani ya zo maganan hajjaj ya kawo yana ta hajjaj ya yi kaza hajjaj ya yi kaza muhammad bin sirin ya ce mai kaji da kanka idan an je lahira mafi girman abin da hajjaj ya aikata ba za a tambaye ka ba mafi kankantan kai abin da ka aikata shi zai dame ka a lahira to kuma ina rana da maganan ya za a yi ni ma ta kai na nake yanzu na nazo yadda za a yi Allah dai ba mu mafita kawai mu ta adda wannan kawai adda ba ko su ba su ci aka da adda ya dai su yi amma dai addu'a Allah ya bada mafita ai ko zuwa suka yi taro in suka gama suna ta a buɗe da addu'a a rufe da addu'a ko to mu ma yanzu mun ayi addu'a kawai ko ayi ta addu'a ya ta roƙon Allah Allah ya ba mu mafita cikin wannan al'amari wanda abin da ya shafi musulmi ɗan mu ne ya shafe mu da su wanda aka illanta da su kansu masu yin ma ɗan mu ne ba mu fatan su mutu su shiga wuta domin wannan masifan da ake yi a ce yawan mutum zai zai ya kashe ran mumini musulmi ɗaya duba ba an ce lazawalu samawa ce ard a ce sama da ƙasa su tafi a rusa su gaba da ya fi sauƙi akan a ce a fitar da jinin mumini musulmi guda da a kashe musulmi ɗaya to kuma wasu su aikin su kenan wani wurin aka ce da a ce a kashe ran musulmi guda gara mutum ya je kawai ya samu ka'aba ya rurusa ta yi baza-baza da bulo nan ya wawatsar da su ma gefe kasan ko duk duniya don wannan ya yi muku laifi wallahi ya fi sauƙi a ka kashe musulmi ɗaya amma kuma ana ta yi sai ga wannan ba me ka ce ban da ce kawai su ma masu yin Allah ya sa su dawo cikin hankalinsu su gane wannan masifan ba ta da kyau su bari Allah shiryar da su Allah shiryar da mu gaba da Allah ya ba mu mafita to mu dai dawo cikin ramadan kada mu tafi wani wuri can nan ba ta shida yace wa kadhalika min al-umur al-muhimma haka nan yana daga cikin al'amura masu mahimmanci allati yustafadu fiha min ramadan waɗanda ake fa'idantuwa da su a cikin ramadan kuma muna roƙon Allah ya samu fa'idantu shine ta'alimin nas qadiyatu yusr shari'a Shi ne a sanar da mutane kadiyata yusr shari'a a nuna ma mutane wato ita shari'ar musulunci mai sauki ce a karantar da mutane kenan to mutanen nan sun zuwa makaranta ya za a yi da su ramadan wata ne na tarbiyya wata ne na ilimi so ake kowa ya buɗe zuciya shi kuma duk inda kaga za ka ƙaru da duk inda ka ga abin da zai amfana da kai ka je wurin saboda wani wata ne na musamman da ake ba da don tarbiyya don neman ilimi ai wata tarbiyya cikin shekara ta musamman ai mutane wani refresher course wanda za a karantar da su a wayan masu da kai a ƙara fahimtar da su game da musulunci to mutane sun ki zuwa wani shi abin da ya sani kawai azumi kawai kada ya ci abinci kada ya sha ruwa ke nan azuminsa amma da gulma da zagin mutane da cin mutuncin mutane ba abin da ya canza da kafin ramadan din abin da kawai ya canza shine yanzu ba zai ce kai kan fato man ruwan sha ɗauki wancan sau abincin ci shi ne kaɗai abin da wani ya dauka shi ne azumi wannan babban kuskure ne mutum azumi wannan fahimta ya yi ma mutum azumi fahimta na kasassa don ba iyakan nan ba azumi azumi yana da abubuwa cike da shi da yawa wanda ya kamata mutum ya kula da shi har aka ce azumi ya kama sannan ba a bambance mutum da kafin azumin da lokacin azumin shi ba a bambance wani abu na shi sai dai kawai ba a gani yana cin tuwo ba a gani yana shan ruwa wannan gaskiya tsara ne babba ya fito ko da haka azumi ne na ilmi azumi ne na wanda za a karantar da mutane a fahimtar da su saukin musulunci wa Mas'ala, almas'ala in ji Malam kuji yace wannan mas'ala ta a karantar da mutane da Ramadan a fahimtar da su yusrul islam ko shari'atul islamiyya wannan fi a ahammiya tana da matukar muhimmanci kama amma ba gaskiyan magana mafi yawancin wanda kaga ya zo karatu ko da azumin ne wanda bai da abin yi ne ba raina ku ne ba wanda zai ke da abin yi tafiya shi yake ta harkar shi kawai ya ta wannan abin yi kawai na kai shi kawai ya ce kawai haɗu da mutane ya sai azumi amma wanda yake neman kuɗi ko wanda yake neman wani abu ba ruwan shi da maganan waye zauna ya mai karatu to ko juma'a da ake huduma a cikin ramadan shi latti yake zuwa wani da tsiya yake samun raka daya wani a can tsallakar titi ma yake yin sallan bai ma san me ake ba kawai zai tsaga kai ne ya gani an taso an taso ya kuma an kuma an kuma ya kuma kawai daga nan ya sauri ya tsar da dumar shi ya tashi tafi ya ce ka san mu shaf shaf muke so kawai shaf shaf mu kawai da mun je masallacin shaf shaf bai san yau juma'a ba bai kudu ba bai ji kudu ba ba shiga kanta na kayan da zai sa ma na ranar juma'a bai yi su ba kaga shi gaba ɗaya duk abin da aka raba ranar juma'a nan bai samu ba domin ka je juma'a liman ya shiga masallaci ko ina ka zauna tunda da ya shiga masallacin ne yace assalamu alaikum wa rahmatullah to kai baka baka zo ba to ba ma sunan ka alis gaba daya yau kwata kwata ba sunan ka alis dan ka ga me za raba da kai ba sunan ka mala'ikun da suka zo daukar suna ba za su rubuta sunan ka wadan baka ciki gaba daya baka ciki an ce za a yi ma mutum gafaran kwana bakwai da ƙarin kwana uku kai baka ciki kwata kwata kai in ma ka zauna wancan wurin titin nan inda ka zauna to wannan in an ga dama ma a baka lada azhar in ba ga dama ko lada azhar ma baka samu ba to ya kaga kuma mutane wuna ka gani in ka zo masallacin da wanda suke ciki da wanda suke waje suwa suka fi yawa kowane masallaci ka je ka auna ka gani rashin wuri kai ne lauyan su a'a bari mu je kai ne lauyan su mu je dai in kai ne lauyan su ansani kuma baka ansa ba wuri ko to da an ce za a raba miliyan ɗaiɗai da safe kana ganin za a wani zai da ɗaiki shiga masallacin ya zauna gida na? amma za a yi faffasa kanka kuma don a lokacin don wani in ya da kai ciki ko dai shi ya shiga ko ya fito da kai saboda ya san muhimmanci abin da zai samu don ko da siyasa ya shiga ko ba ka bane ta an sa ta fito rashin ba abin mahimmanci shine matsala yanzu kamar masallacin maiduguri road kana ganin daga karfe nawa za a fara zuwa a ce ka je baka samu wuri ba in kana so ka shiga ciki karfe nawa za ka kai a ce yau har ka kai ga kayi lattin da baka shiga cikin masallacin ba mu dai tafi mu je lauya na babba ne ko kuma yawanci ne <laughs> to amma ba ka ganin mutane a waje ko a maiduguri road din a ta tsaya da su shiga masallacin masu yi na shine ke to ba bai tukan ba amma suna shiga to to kaji don da kuɗi za a raba a ciki ba su tsaya waje ai raban ba su samu ba to kaji to gadi ko ai shi lauya ne dan borno san lauya ne shi kuma ga lauyan ma kusa da shi bai ce komai ba kai ma da kai kwali kai ba ka da kai ina kai ina ma ne ofis din ka tukun kai ga lauyan ma na gaskiya yi shuru ya kale kai kana fama da wahala shi yana cin kuɗi ha ofis gare ta kusa da banki da an zubo a zuba mai kai kai ba ofis kai zai rigima <laughs> zuba da <laughs> ya ina rashin ba abu mahimmanci shine abu kuma ko wancan din ka faɗi ka ce ba wuri to na ji ba wuri to mutanen su haɗa kuɗi su faɗa da masallacin mana in ka ce ba wuri ne me yasa coci su ba suke samun wuri a nasu in suka ga cocin ta yi kaɗan me suke yi ashe ka sani to to to ashe baka da hujja ko ta ina to yawwa kenan mhm. وذلك لأنه استقر في أذهان كثير من الناس yace dalilin da yasa ce a bayyana ma musulmi waɗannan abubuwa na saukin musulunci shine li'annahu istaqarra fi adhhani kathirun minan nas ya riga ya tabbata har ya zauna a cikin ƙwaƙwalwan mutane da yawa wai anna fi dini su'ubatun wa tashdidatun cewa wai a addini akwai wasu abubuwan tsanani da wahala ana tsananta ma mutane saboda haka zai kaga suna maganganu wanda wasu san addinin mu ma har shigo suna cewa a nan wurin dai musulunci ya binna ya matsa bayan kuma an cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata ta'rikum ibrahim abin nan Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi yace bai sa maku wani matsatsi ba a cikin addini wani ko wata su fito su rika cewa akwai tsanani a addini to sun karyata Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi dai ne mahalicin mu shi kuma ya san abin da za mu iya ya san abin da ba za mu iya ba kuma ya tabbatar cewa bai sa mana kunci a cikin addinin ba kowane addini yusrun addinin musulunci mai sauƙi ne domin abin da ka kasa din ma wanda shari'a ta san ka kasa sai ta sauƙaƙa ma wanda ya zo zai sallah bai iya yi daga tsaye ba ta aka yi daga zaune ba idan ya kasa yi daga zaune fa aka ce ya yi daga kwance idan rashin lafiyan ya kai rashin lafiya aka ce ya yi ta kowane bangare. idan rashin lafiya ya kai rashin lafiya aka ce yayi da idanun sama. idan rashin lafiya ya kai rashin lafiya yayi da zuciyar sama. to akwai saukin da yake wannan idan aka kai ga kuma bai san inda yake ba wannan zai zo bai san ya zo ba wannan zai tashi bai san ya tashi ba aka ce ta faɗi ma an yafe ma to menene kunci a ciki menene tsanani a cikin wannan in ba rashin sanin addini ba saboda haka su wasu da yawa haka suke cewa addini akwai tsanani وهي فكرة يروج لها أعداء الدين wannan tunani ne wanda makiya addini su ko suke yada ta suna gurbatawa fi maqalatihim wa fi kutubihim a cikin maganganun su da kuma littattafan su kamar yadda aka samu wasu a cikin gida aka dauke su aka ja kai masu gazul fikiri aka yaki tunanin su suka to su karkai irin wannan magana irin su Taha Hussein da irin su Qasim Amin da kuma irin su Mustafa Tatuwa duka haka ɗauke su aka tafi da su aka goge masa tunani aka sa masa tunani na banza suka dawo suna zagin addini suna cewa addini ya tsananta har ma wani ya ce ai ma wai za ka iya ba da aron matar ka ta ka abokinka kasuwa wani ya fikratun saboda aka bi an na dina koyudun wa asarun wa aglalun cewa wai su a tunaninsu musulunci wani kukumi ne kunci ne da sa mutane cikin wahala yana sa mutane da baibayi musulunci ya yi ma mutane wani da baibayi da sa su cikin matsatsi da kunci saboda aka a wayar da mutane a cikin azumi irin wannan a samu wannan dama ta tarbiyya a karantar da mutane su yi watsi da wannan mummunan tunani na kafirai na mutiya musulunci ala budda min istismari ay fursatu ramadan kun gani saboda haka wannan littafin gaskiyar magana ni da Allah ya sa ma na lura da tuntuni ma muka yi ta maimaita shi ma saboda littafi ne wanda yana da gayatu ahammiya a takardun shi yan kaɗan bayawa amma abin da yake koyarwa tarbiyya ce bi ma'anar kalima saboda haka kowa ya kokari fala budda min Fursa ta ramadan babu makawa kowa ya samu dama wannan irin dama ta ramadan mutum ya ci riban wannan ramadan Allah ka samu ci wannan riba wa akamihi da hukunce hukuncen da suka shafi ramadan wa rukhasihi da kuma sauƙaƙe abubuwa da ke ciki almuta'addida waɗanda suke ba su da iyaka masu yawa ne والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بؤث بالحنيفة بالحنفية السمحة النبي alaihi wa sallam an aiko shi, da aƙida ne ta karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wanda take mai sauƙi kowa ya bi mai sauƙi ce wallahu ta'ala ya qulu wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin. ba mu sanya maku wani abu ba cikin addini wanda yake da kunci ko matsatsi kuma kowa ya yi abin da yake iyawa kullum mutum idan zai abin da yake iyawa wannan abin yana burge ka kun ga yau ba na ji daɗi yadda yadda kuke tunani na ji daɗi matuka da na zo nan da safe ina zuwa nan sai na tarar da wasu mata kawai sun zo malam suna sun cire tabarmin nan gaba daya suna ta suna ta shara a'a sai na ga suna karuwa sai in leko window sai in da na kirga adadin su wanda suke cikin masallaci suna shara can an jima na ji ana karar ana karuwa sai da suka wanke wannan wurin tas suka wanke tabarnin nan tas suka fitar da su gaba ɗaya suka wanke su kai wata yarinya da ta kufa can ita da wata wajen butocin can butocin nan sai da suka wanke su har bayan la'asar suna nan tun da safe suna nan ba su abin da suke iya yi ba shi abin da suke yi har can wajen da ake wanke motsi da suka je suka wanke shi duk inda ka sani nan yau sai da suka wanke shi suka share masu fenti sun gama su kuma suka fitar da tabarmin nan gaba ɗaya suka wanke su ita kuma wannan kasar ɗin nan da kuke gani mace ɗaya ta wanko shi gaba ɗayan su tun daga farkon na haƙar shi sai ta zo ta ɗiba ta wanko ta dawo da su ta ɗiba ta wanko ta dawo kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan tana ta ɗiba har ta wanke su gaba ɗaya duk ita ta wanke su waɗannan kafin ɗin da kuke gani yanzu ba ta abin da take iya ba kuma ba mu ji daɗi ba ba sai ka zo kai kowa in yayi abin da zai iya yi sai kaga muna cin nasara ni dai sun burge ni saboda tun da safe suna nan suna wata kuma da ta zo suna ta aikin sai ta tafi ta dafo abinci kawai ta kawo musu kuma masu sharan ba wanda ya sa su ni ba ma san za su zo ba zuwa ne kawai da safe nan mamai kawai ina zuwa da sassafe kawai su na zo na tarar da su sun masu fanti na waje su kuma nan sun zo don masu fanti ma nan suka tada ni amma matan nan sun zo sun cire komi sun share wurin nan tas suka ce ai ma bai isa ba wanki na ce a ba su sabulu na ce ma ra'is to ra'is an samu masu sabuli da omo aka ce da sabulun su da omo su suka zo suka ji na wuri na eh kusa sa'adda barakallahu fikum har ya ce shi da suka zo nan yau da suka zo suka tanda yadda masallacin suke da waɗanda ya tare ya ce da Allah waɗanda suka aikin nan a sasa adda barakallahu ku sai fa da haɗu da turare suka kunna kun ji aida kuka zo ku Allah wasu masan da ka zo ya kadi suka gama sharewa aka gama shimfiɗa aka ɗauko waɗannan aka zo aka shimfiɗa tabarmi to kafin na can kulle don an kwashe an kulle can su kuma da rai zai zo aka ce to a ɗauko kafin a shimfiɗa amma tabarmin nan dama sun fi iya shimfiɗa dan in aka zo radda aka zo sadda ake zuwa a wanke da maza in an wanke to idan aka zo aka shimfiɗa su in suka zo kuma washe gari sai sun kwashe gaba ɗaya sun saki gyara su ce ai bai yi ba sai wasu aka basu suka wanke suka dawo suka shimfiɗa su da kansu abin da akwai daɗi gaskiya barakan lafiyi muna fatan Allah ya karɓa mana duka waɗannan abubuwa gaskiya abin akwai daɗi sun yi sammako sun zo sun share sun wanke tabarmin aka fitar da su gaba ɗaya aka wanke su idan suka zo suka dawo da su kuma ni babban ma abin da ya bani ma sha'awa na ce to a nemo omo a ba su aka ce ai dama da omon su da kayan su suka zo so da kayan aikin su kawai sun zo ga abin da abin kai dadi mutum ya iya abin da zai iya abin da za su iya yi kenan kuma sun yi na taba gaya maka wata rana a kinkinau lokacin da ake ginin masallacin nan sai aka zo wata rana aka ce za a yi kwalbat saboda ruwa yana fitowa ya shiga cikin wani abin nan sai aka ce amma kwalbatin nan yau da daddare za a yi aikin dare za a yi digar dare za a yi wani mutum ya zo da diga shi da cebur din shi ya fara diga ya yi ta diga ya yi ta diga bai ba wani ba aka zo za a ansa wurin shi ce da Allah ya haƙuri ba zan bada ba shi yasa na zo da diga ta na zo da shebur dina in yi diga kuma in aje in kwashe aka ce to kai zai kai ta aiki kai kadai za ka ba kowa ba ya ce yau ce rana ta tuntuni ake aiki a masallacin nan an ce a kawo kuɗi ni ba ni da su kama kuma Allah ya azurta ni da karfi da lafiya yau kuma ga ranar da za su yi amfani kuma in ba wani to Allah ba zan bada ba sai ta dama ban nemi auren na wani ba na zo da shebur dina da digata kuma wallahi mutumin nan tun bayan insha yake diga sai da ka kira salatu ya ce ranar shi kenan yau shi da shi da karfin shi kuma da lafiyar shi yau shi ma ran da zai amfani zai ranar amfanin shi kenan shi bai da kuɗi balle ba da kuɗi amma yau to ranar shi ta zo to da ba zai yi wasa ba ya aka ga wannan kuma ba mu manta ba ma balle kuma wanda ya yi saboda shi saka kowa ya yi abin shi sai abin nan ya burge ka ka je kai ta jin dadi na leko na gansu su ta wando suna ta karuwa suna ta zuwa suna ta da abin nan su fitar da tabarmin nan su fitar da kuma ku gauga wata ita kuma ta je ta daho abinci kawai ta kawo musu ita ta zo ta yi musharaka irin usman bin affan ta yi ga ta ta zo aikin ana yi tare da ita ga kuma ta daho abinci kuma a ci abinci kuma ya kaga wannan gaskiya in mutum yana irin kallon wannan abun shi yasa mutum sai ce kai wannan karanta wannan mutum ba zai bari ba har mutuwa in Allah ya yarda saboda zaka ga duk yadda akai ashe akwai dai wanda ya gane abu inda ake so dinnan wallahi wani ya gane ko wata ta gane ta ahammiya Allah ta ba mu sa'a Allah ka garbi abubuwan da akai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi shi kan shi wannan fentin din sai da muka zo nan muna magana da wani ana an ba rai zo su kudi na ce so a hada a zuwa fentin sai ya ji maganan shi kuma fentin ya a fenti za a yi kuma shine za a na a ai ba ga gaya mutane abin da bai fi karfin mu ba shiru muke yi kawai muna da hali mu ya to in kuma ni ina da mai fentin da zan kawo yayi fa na ce an ma wani magana ya to ai wannan ni na wani zan kawo ayi. nace a to alhamdulillah ka kawo kawai sai kuma aka zo gashi nan aka kawo ba ko kwaban mu nan mu ma gani muka kamar da kuka ganin nan haka aka zo aka kawo masu fenti aka kawo suka suka yi shi gashi nan kun dai gani to magana ya ji mun yi kawai ta fenti ya zo kawo har irin waɗannan abubuwan suna da daɗi fuskan ka bata zube ba kuma ka samu biyan bukata ya fito Allah ya taimake mu ina ne kuma Allah ya sanya shi cikin mizani hasana ya cikin gaba daya kowa gudunmawan wanda ya bayana Allah ya fi mu sani ya fito sau da wannan dai shine ne abin nan ɗinsu ai lam yukallifkum ai ma la tutiquna lam yukallifakum Allah ba zai dora maku lam yukallifkum ma la tutiquna Allah bai dora maku abin da ba ku wa ma alzamakum bi shay'in fa shaqqa alaykum Allah bai lazimta maku wani abu ba ya ce ku yi kuma abun nan mai wahala ne gare ku duk wani abin da kuma aka ce ku yi aka ga cewa akwai da akwai inda za ku shiga wahala illa ja'ala Allahu lakum farajan wa makharajan bace Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya ba ku mafita a wannan wurin ya ba ku hanyar da za ku buta. ya samu ya ba ku mafita wa yassarahu lakum gayatat taysiri kuma Allah zai sauƙaƙa shi kololuwar sauƙaƙawa wa sahhalahu gayatat suhula sannan a komar da shi mafi sauƙin rashin wahala wa ma ai amara wa alzama illa bima huwa sahlun Allah bai ba da umarni ya ce a wani abu ba ko ya lazimta ma mutane yace ce su yi illa bima huwa sahlun ala nufusi ba abin da yake mai sauƙi ne wato ga rayuka la yusaqiluha wa la yunaffiruha baya sa a ji nauyi kuma bai sa rai ya ji bai so ya yi ya ji yana kyama har ya guji abin thumma idha aradat ba'd al-asbab al-mujiba lit sannan kuma idan aka samu wasu dalilai wanda suka sa sai an sauƙaƙa ai khuffifa ai khaffafa ma amara bihi sai sauƙaƙa maku abin da ya umarni da shi ka duba lokacin ruwa in yayi tsanani sai aka ce ku hada magariba ma da isha'i ku shige gida saboda ruwa yayi tsanani ba da ta aka zo ayi jami'i ayi su dai dai dai ba amma yanzu da aka shiga mazatsi ba sai aka ce ayi ku hada idan tafiya ta kama ka akwai mashakka tafiya akwai wahala ko kuma ta gurbata ma yadda za kai sallah sai aka ce kai jam'i kala biyu wanda kake so In ma jam'u taqdim wa in ma jam'u ta'khir in ka ga dama yanzu la'asar ba ta yi ba sai ka jawo da ita ka yi ta a lokacin sallah azhar idan ka ga dama a zahar ta yi sai ka jinkirta ta ka bata ka yi ta a lokacin sallar la'asar wannan tafsir ne min rabbikum Allah ne ya sauka ka saboda za kana tafiya kana jin kunci da abin da jinsu saboda haka kaga wannan a ce duk sauƙaƙawa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala inda ma kake tunanin an zo din zai dame ka akwai wahala sai aka ce an sauƙa ba in ma bai tsohi ko gaba ɗaya a ce ya faɗi kamar shi azumi lokacin da aka zo azumi ga tsoho ya tsufa ko tsohuwa ta tsufa tukuf tukuf ba sa iya azumi ba an ya faɗi ba gaba ɗaya ya faɗi sanda suke da ƙuruciya fa ba suna yi ba yanzu ya faɗi wannan mace ce tana da juna biyu ko kuma tana shayarwa ko dai juna biyun ya hana ta yin azumi ko za ta cutu cutuwa mai tsanani aka ce saboda juna biyun nan ta aji ko kuma gashi tana shayarwa yanzu ɗan na waje amma kuma shayar da shi mama babu shi kuma zai cutu aka ce saboda aka ta aje ko ko ita za ta cutu shi bai cutu ba aka ce duk ta aje illa kowane da hukuncin da aka bana amma wannan ai taksif ne ga ne haka wanda ba shi da lafiya mutum gashi azumin ya kama amma yana kwance a asibiti yana ba shi da lafiya aka ce shi kenan ya ta shan magani ya ta shan ruwa har sai ya samu sauki sannan ya biya in ma bai samu sauki ba kwata-kwata shi kenan an kaga da azumin akwai shi amma yanzu da dalili ya zo an yar an kada shi to haka shi kenan haka nan mace lokacin da mana na shari'a ana azumi al'ada ta zo ko ana azumi haihuwa ta zo jinin haihuwa bai dauke ba ga al'ada aka ce ba za ta yi azumin nan ba yanzu ta aji kaga wannan shi taksir ne amma za a biya bai faɗi ba gaba daya amma za a dawo da shi lokaci to da ka waɗannan irin wannan ai wannan ai alama ce na cewa addinin yana da sauƙi ya fito ko wa isqati aw isqati ba'dihi ko kuma wani bangare mai sallah a tsaye an ce yanzu yayi a tsaye da jingina ko yayi a zaune ko yayi kaza duk an ga mai wannan kaga an rage wani darajar wani abu na din abu min al-amthila allati dhakaraha al ulama akwai misalai da yawa wanda malamai suka ambato fi akamin suyam game da hukunce-hukuncen da suka shafi azumi da dullu ala Yusurin shari'a wanda suke nuna saukin shari'ar musulunci wa yan bagi istismaril fosa ya kamata ya amfani da wannan dama li na nas anna hadha ad-din saboda karantar da mutane addinin musulunci mai sauki ne walakin fil waqti nafsihi sai dai kuma duk da aka ce addinin nan mai sauƙi ne a daidai kuma wannan lokaci la ya juzu tala'ubu bi haka shari'a bai halatta kuma a rika wasa da hukuncin hukuncin shari'a ba a ce ai tun yana da sauƙi mutum ya ta dokoki yana cewa ba komai wa ba'dun nasi tasulu bihim qadiyatul yusri domin wasu mutane wannan maganan ta cewa addinin musulunci mai sauƙi ne yakan kai su ga ila an yakhruja bi shari'ati amma naha wa hududiha ya fitar da shari'a daga ma'anoninta ko iyakokinta ya rika ketarewa yana tsallakawa wa ya talo ala min shari'a sai ya yin hila yana yin wayo a hukunce-hukuncen da suka shafi shari'a wa hada min suwar istihza'i wannan yana daga cikin surar izgili ne ko da aka babu wa min tariqati bani isra'il kuma wannan yana daga cikin irin hanyar banu isra'ila allazina ahallu ma harrama Allah bi adna al wanda suka haramtar da suka halartar da abin da Allah ya haramta masu kawai da mafi karancin hila kamar masu kamun kifi da aka ce masu kada su je suka ce bari su je suka kafa tarkurana to saboda haka ko kuma aka ce kada su kitse suka ce a ayin an narka shi an sayar ba matsala suka koma suna narka an nafsu kitse ko ko wanda aka ce kada su ci kare suka ce ba laifi a ci dan kwikwiyo ko a ci kudin kuma to wani wani abu ne wannan ba hila bace to haka wannan shine babban matsala وكما أن الشريعة تحارب التلاعب فهي أيضا تحارب الغلو hakanan kuma kamar yadda shari'a ba ta so tana fada da wasa da ita tana yi wasa da ita wajen sako-sako hakanan kuma tana fada da kuma wato wuce wuri kuma mutum ya wuce wuri shi kuma ga shari'a da inda aka tsaye da shi kuma ya zurfafa da yawa ومن أمثلة ذلك daga cikin misalin inda aka ce kada a wuce wuri annahu la yajuzu siyam yawm al-eid bai halatta a yi azumi ba ranar sallah an ce gobe sallah ko kai azumin ba da kai aka ɗauka ba amma yanzu an tabbatar an ga wata wajibi ne mutum ya aje azumi ya je idi daga baya biya wa yin hanil sannan kuma an hana mutum ya rika ƙin shan ruwa ya azumi yau ya wuce har gobe har ya azumi kwana uku a jere to bai kamata ba an yasila yawman bi yawmin fi ramadan shine mutum ya hada wani ne da wani yinin a cikin ramadan duna iftarin ba tare da mutum ya ci abinci ba ya annahu min al saboda wannan shi ma wuce wuri ne mutum ya wuce wuri ne haka nan kada mutum ya ce yana da dauriya ya fito ko na bakwai wa kadhalika fa ramadan fursatun saniha haka na ramadan wata dama ce da mutum ya samu wanda Allah ya mallaka wa mutum ya ji ya kamata ya amfani da ita wata dama ce ta musamman li ta'alimin nasa na karantar da mutane azamata hadhihi shari'a a sanar da su girman wannan shari'a ta musulunci a nuna masu babbaci azamatiha isti'abiha li jami'il mustajiddat فيها su yawa. wannan nesa aka sa aka ce saboda girmanta ne ta tattaro duk wani abu da zai takura ma mutane na wani abu to an sa ta abun nan ba ta yi magana a kan shi ta tattaro duka bangarori don akwai wani takurawa ko akwai wani abu kaga silil kuli kamar misalin yadda za a ce in za a yi mutum wani wanki ko na abu na koda ko na wani abu walban da amfani da irin waɗannan abubuwa da za a yi mutum in ba shi da lafiya a samai wannan abun da ake sa na operation ko na wani abu kuma wani iddaura a shari'a ko ko yadda za a yi amfani da waɗanda za su ce su saboda azumi su sha magani dan saboda kada su yi al'ada a cikin azumi duk an yi magana kan hukunce-hukuncen cewa za a iya yi ko ba za a iya yi ba wasu malamai suka ce idan akwai cutuwa to kada a yi idan ba cutuwa ana iya yi salir usaimin ya ce amma abin da ya fi mutum ya bar shi a ɗabi'a da allah ya yi shi ya fi zama lafiya allah ne ya san da wannan in an yi abin nan ba mutum ya iya abin da ya sauke shi wa hashwi asibis sinni ko kuma misali a sa wani abu a ɗaura haƙori saboda yana ciwo ko wani abu da aka sa don maganin haƙori wannan fadi yana jero abubuwa ne ba hukuncin su yake fadi ba wa wujunul asnan ko amfani da makilin cikin azumi duk an yi magana a kansu wa safaru bi ta'ira alhamdulillah wa wa Allah idan tafiya a jirgin sama ya za a yi hukunce hukuncenta wa wasa da irin abubuwan ci da ake ci wa naqlid dami ko a ce za a ɗebi jinin mutum za a sa masa ko irin waɗancan da ake sa mutum kayan sa mashi ruwa dress da za a sa su ne waɗannan satsini ma kayan da ake ciyar da mutum na wani yanzu an yi magana wadda wa'in roba da wannan rabu rabun nan rabu da kuma maganin asma asma ita ce rabu irin wannan maganin asma irin yadda ake amfani da shi wal da dai sauran irin kayayyakin abinci duk kowane an yi bayani kuma lokacin da aka yi karatu malam abubakar sadda ya karantar da waɗancan abubuwan da mutum na nan da ya ji wasu sai suka ci zuwa ai laifi ne ma da ka ki zuwa ba na nan na ce wani ya zo ya ci gaba da karatu a kan mutum zai ci zuwa da abin da ake yi ka sani ba daidai ba ne ba fin su ne wajen nake ca su masu zo su karatu dama ce ni ina nan kullum kun saba da murya ta kawai shine bambanci su ba na nan an ce kuma wani ya zo ya ci gaba da karatu me yasa mutane za su ki zuwa a daidai bane yanzu ran da na mutu ke nan sai a daina karatun kuma sai abin ya mutu sai a ce an bari a daidai bane haka kamata ai ka zo in akwai wani wurin da ya kamata ka gyara ko ma ni ma haka ne din ma in ka zo in akwai wurin da ya kamata a gyara sai a gyara sai a tafi tare wannan shine alaman mutum ya ji daɗi ko baya nan abu za a ci gaba da daga shi amma ba na nan kuma yanzu tafiya yanzu na fara to saboda aka kuma ba na nan zan ce wasu su yi ne ba daidai bane mutum ya zuwa a za ka ce ba ana aka za ka ce abinda za karanta nan ba ma shi ya ɗauko shi ba ni na ba da shi da kai na kafin tafi na kira shi na ce mai toga abubuwan da muke so mu tattauna lokacin ramadan tun daga ramadan in ya zo ga shi ya ka gani waɗannan abubuwa muka ɗauko muka didi ya ce yana ganin ya in akwai shawara kawo na ce mun yi su ba wani abu ne amma dai a ƙara tuna ma mutane saboda afdalul ilmi ilmul hal mafificin ilimin ilmul hal da za magana to saboda haka yanzu a tattauna akan waɗannan abubuwa in eh, Allah ya sa na dawo ne ma inda na tarar da ku mu ƙara amma abin mamaki kawai sai mutane suka daina zuwa mafi yawa suka daina zuwa na kai dai ka zo to ba na ganin wurin ne da ba na nan ba sai an tura ba na gani na ga cikin wurin in kai ka zo wasu sun zo Shi ne na ce in kai ka zo kai dai ka fita amma ka ce mutane na zuwa mutane na zuwa mana amma duka to abinda sai an ɗauko wurin na gani an nuna daga inda nake zan ji karatun kuma zan ga mutanen ina kallon kallon yawan mutanen da suka ba daidai ba ne. fatan abin shi ne ko ba ma nan muwa da mu da mu din duka ba ma nan wasu su zo su ci gaba a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi mun an yi mana da sun da ba mana mun tafi ya aka ce makaranta faduwa za ta yi in baka nan kawai ta rushe to ai ba abin kuma wannan ma ya sa kuɗin shi ai shi ma mai asara Mun fi so muke wannan wuri ya tafi har abada har zuwa lokacin abin nan wasu su zo in ma mun gina mu ginin suka zo aka ci gaba suka gama bai ba su rushe su su yin sabo amma dai ba za a ɗauke filin a kai shi wani wuri ba a gina sabo a dora a ƙara yin sabo a ce a ah, gaskiya yanzu maza ya yi yanzu mun yi hawa ɗaya mun yi abin nan su hawa uku za su za su sai gaba ma su ƙara ma su ma matsar da shi gaba duk ma yadda za a yi dai a yi amma dai asalin yana nan an ci gaba mu fatan mu kenan a ba ta ake bari ba to mata ma haka suka yi su ma abin nan su matan ma fata muke fa a samu wata cikin wasu ma cikin matan masu ma in ba wa a nan ɗin su ce masu karatu ma sai wani ya je ya yi masu ba amma sai a ji zuwa A daidai ba ne daidai ba ne haka ka zo in ma ka ga kuma ma ba wani abu ba ne fa miliyan nan ita ce kawai ta aka saba da ita a ba karatun ba nafsu abin da zan karanta ba ne shi na ke karanta shi nafsu abin da yake karanta na zan karanta in ni ma ina na abin da ya karanta shi zan karanta tunda ni na bana na ce shi ayi a daidai ba ne a daure abubuwa kullum abin nan ne ita makarantar abu za kalla kuma yanzu ne aka ce maka kaga in zunubi ne sai aka ce in zunubi ne ba laifin za ka rika kallon girman zunubin ba to abinda za ka kalla girman wanda aka sama ma to shi ma in karatu ne ba mai karatun za ka kalla ba mi ake karantawa girman zuwan makarantar kawai ka zo ka zauna ka samu ladan nan shi kan shi ba ba ne sannan kuma girman wanda ya ce a zo a yi karatun nan Allah ne ya ce a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka ce za a sa mala'iku su kewaye masu karatun nan saboda girman muhimmancin abu ko wannan shi mutum zai kalla kawai ba ruwanka da mai karatun inda ma baka gane ba ka bari kai ka haƙuri kawai ka gane abin da za a gane ba ko Allah dai ba mu mafita don duk a wannan littafin a ciki an yi waɗannan bayanan duk waɗannan bayanan za a ƙara ma mutum ruwa za a yi mai allura in yana azumi za a ɗebi jininsa ko ba za a yi ba duk an yi yana ciki an yi magana cikin littafin sun malaman sun yi bayani duka sau nan kaga ba kawo hukuncin yake ba yana magana daga cikin sauƙin musulunci ya yi bayanin irin waɗannan abubuwan matsalolin da za su iya samun mutum a ramadan za a iya ɗiban mai jini ko ba za a iya ɗiban mai jini ba ko ko wani irin yawa ne za a ce in yayi ba za a iya ba in ɗan kaɗan ne kamar allura za a tsebi jini a gwada ma mutum yana da malaria ko yana da typhoid ya za a yi wannan akwai matsala ko babu sai an yi bayanin waɗannan in za a ƙara mai ruwa drip wani iri ne za a iya yi mai da ramadan wani iri ne ba za a iya yi ba sai dai a ce ya ci abinci sannan ya mai idan ya zama mugaziyat ne waɗanda yake kamar matsayin makofin abinci ne ya yi kwana da kwanaki bai ci abinci ba za a ba shi ba zai yi azumi ba saboda wannan ya zama abinci da dai sauransu ya fito ko wani hawi zalika kulluha jidu laha jawaban fi ta bin nafsi duka wannan in ka bi su waɗannan hukunce-hukuncen za ka samu ansa a ciki gashi a shari'a da nassi an yi bayani a kai an ce gashi aubil kiyasi ko kuwa ce an yi kiyasi an yi magana alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba bai sani ba ko kuma wanda ya jahilta da gangan tunda wanda ya kin zuwa makaranta ko da yaushe ana ta karantar da mutane ana abin nan ba ko mutane yanzu ko ta bututu malamai da suke shiga duk karatuttukan da ake ana yi wani kwata-kwata ba ruwan shi da wannan ko ya zo tsallakewa ke baya ma budewa amma an zo abin da ya gana ma wanda yake so zai zo ya bubbude ko bai da data saya saya saboda wannan abu ya bubbude saboda haka abin nan ne ko mutane kullum ai ta jawo su ba sa dai barin abu dan Allah azun nan nan muna magana da wannan uwa yake cewa yanzu da wasu jiya har sun shirya su ma za su tafi kallon kwallo abin da ya faru abuja ne ba su tsoro kawai suka zauna kaga ba dan Allah suka bari ba kawai sun ga dai ai a kasa abubuwa an ce an gargaza jirgi an kwashi mutane kuma bayan ma wannan su ba su ma damu da za a yi masu wani abu ba sun kara dawa sun tare hanya ku kalli fa irin yadda abin nan ya zama wanda abu ya riga ya zama kawai rakaka rakaka ba ma rakaka ba yanzu ya zama kawai mukassirat rugu-rugu komi ya yi rugu-rugu an zo ta jirgin da aka koma ana gani abu ne an ruguza jirgin ya faɗi ma an zo an kwakwashi mutane an yi abin da aka yi sannan ba su ji tsoro ba don sun san ba abin da za a yi sun koma kuma sun ƙara tare hanya bari kuma ta hanyar ma a tare ta jirgin a nuna ma ba nan ne mafita ba kuma hanyar ma yanzu ba nan ne mafita ba na haka sai da ɗaura hannu bisa kai tsaya ta kuka Allah ya ba mu mutta ba za ka waɗannan su ne abin ne koma ma Allah tabaraka wa ta'ala kawai wa magana yanzu mai ta nemo wa za mu zarga ko mu cewa ne ne laifin wani duk an wuce wannan wuni kawai mu koma ma Allah tabaraka wa ta'ala mu ta roƙon Allah ko mu ta tuba ya fito da ka wannan shine abin da jinsu in an zo a ina ne ma to don haka waɗannan wannan wa hadha yadullu ala si'ati hadhihi shari'a wa azmatiha wannan yana nuna wato yalwan wannan shari'a da girman wannan shari'a ta musulunci wa annaha salihatun ay li kulli zamanin wa makan wannan shari'a annaha salihatan li kulli zamanin wa makan ta dace da kowane irin zamani kuma ta dace da kowane irin wuri duk wani abu da aka dauko to akwai mafita a shari'a wanda ya sani ya sani wanda ya jahilce shi ya jahilce shi ta haka kuma wanda ya sani in zai makanshi wanda bai sani ba in zai makanshi adalci to fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa min ahammi al-umur allati nastafiduha min shahr ramadan yana daga cikin mafi mahimmancin abin da zamu iya fa'idantuwa da shi a cikin wannan wata na ramadan tamyizuna bi aqidatina ay wa tashri'atina an ghayrina yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bambance mu da wajen aqidan mu da shari'ar mu ta bambanta da wasu wanda ba mu ba qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kutiba alaikumus siyam an wajabta maku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kuma yanda aka wajabta shi ga waɗanda suke gabanin ku amma kuma kaga sai aka bayyana mana wa baddala ay ahlal kitabi wa ghayyaru duk kuma abu littafi bayan an sa masa nasu sai suka canza irin yanda muke azumi ba ba su suke yi ba wasu ma sai su ce azumin su ba a cin nama shine kawai azumi amma su dirki abinci su sha ruwa su koshi su ce ba a cin nama shine azumin su su wannan azumi kawai iri azumin yara harrafu ma humallahu bihi sun juyar da abin da Allah tabaraka wata'ala ya umarce su da shi wa furida siyamu awwala ma furida ala nasara fi sai an wajabta azumi farkon lokacin da aka wajabta shi an wajibta ma kiristoci lokacin za su riƙa yin azumi a lokacin zafi fa shakka zalika alaihim sai wannan ya masa tsanani fa naqaluhu ila rabi sai suka canza shi zuwa lokacin bazara sanda suna samun jin daɗi suna samun abin nan wazdadu asharata ayyamin bi za'mihim kafara litaghyir sai suka ƙara kwana goma suka ce tunda an ce masa su yi a lokacin sai ne sun ki sun canza su sai dai lokacin kuma ko za ka suke yi yanzu eh, sai a ah, lokacin yaushe za su yi azumi sai lokaci kaza sai su juya sanda suka ga zai masu daɗi sai su canza a lokacin sai suka ƙara kwana goma suka ce to tun da sun canza an sa masu ga lokacin da za su riƙa yi sun ƙi to bari su canza su kara su ƙara kwana goma su ba Allah kwana goma maimakon su ba da hakuri da wannan kamar yanzu ne a ce an ce azumi a cikin Ramadan wannan wannan wata na tara sai kuma mutum mutane su ƙi su ce sai a watan ɗaya za su yi amma tun da haka ne bari su ƙara goma su ce sun ba da haƙuri da goma nan da suke su haka suke ثم بعد ذلك ma لهم أذمة اقتصادية في قضية اللحم والجبن sannan ba haka nan walbai sannan ba haka nan mustashqatul hayawaniya saboda haka bayan nan sai kuma aka zo suka ƙara samun wani abubuwa matsaloli na tattalin arziki game da maganar nama da tukwi irin waɗannan abin da suke da kwai wal mushaqqatul hayawaniya da abubuwan da ake ballowa jikin dabbobi dai na abinci fa amara ahadu mulukihim bi an yusama an hadhihi al mushaqqati sai kawai yace kawai su rika yin azumi a sauran waɗannan abubuwa da an ce ga su ba a haramta masu ba suka ce su ci su sha su amfani da su su ma sun yi azumi sai su rika biya da azumi wasara hadha marsumu ya mai indahum ya koma wannan shine azumi a wurin su kasu ci waɗannan abubuwan tun da sun samu tattalin arziki ya juya ya yi kaza an samu matsatsari ba kwai ba kaza suka ce to su rika yin azumi amma ba cin kwai ba cin nama ba cin abun nan shi ne azuminsu so haka ne azumi yanzu har yanzu haka suke yi yanzu suka ji abun nan ya kai zan ce to ai yanzu su za su yi azumi amma azuminsu shi shine ba na kaga mutum dama albashin shi ya kare ce to ai ma yanzu sai su fara azumi kada a ci nama kada a ci kwai kada a ciki saboda aka yi azumi amma azumi a sha ruwa a sha abin da aka samu amma kada ci kwai kada ci kwai wata rana wani abokina muna makaranta sai zo ya ɗauko abinci ya kawo in ya kawo abinci ya buɗe sai ce ka shi naman nan ma bai isa ba sai aika ya je a sau nama kuma sai a ƙara zuba abincin mu ita abinci muna jin daɗi a ba wata rana ba sai ya faɗo wa abubuwa suka abin nan ba randa aka zo da abinci aka juye ya kalli abinci ya kalli abinci ko nama ɗaya ma na gidan babu sai ce ka san an ce sahabban annabi suna da gudun duniya suna da zuhudu na ce kai yau ne muka ji karatun ka ce man yau dai ba hali baka so nama kai <laughs> ba ya ce kai kai zai tsaya za da kake da duwa yadda mutum ya sai kakarun ce to a ni kada kai kada kai ba dole ne sai mun ci da nama ba kullum ai mun saba kullum ka kawo da nama abinci kuma haka sau na ba kara wanda yau kuma baka da kokobo da ba gaya man kai ni ma sai sau yau amma kai kawai <laughs> za ka baka taiwa da wani mai zudu ya daba musan da zudun mane sai yau a yau zuhudu za a yi ba riga mu da ci wala mu da an juya ka bu ba nama na gidan ma da suke haɗuwa da shi babu balle wanda za a sau sai ce to wai yau ya kamata a yi zuhudu ne to ka jigo? ehe ce to a yi a ɗan abin nan wani aboki na ta yi ma wata rana muka tafi muka tafiya tare da shi muka je tun daga nan ya ce ai shi komi na aka zo na ce mai hanyar da za a bi lokacin hanyar nan ta na ta ɗan ba yi ta ba akwai kura sosai na ce bai kaga inda za mu maganan neman aure za mu je mu wani a je a gan mu buɗu-buɗu ba daidai ba ne saboda haka ya ce mai hikima na ce mu ɗauki wani kaya mu kulle a leda idan muka tafi muka yi budu-budun nan tun da akwai inda za mu sauka in muka sauka sai mu wanka mu canza kayan nan kawai sai mu je fes inda za mu ya ce wallahi shi ba zai wanka su biyu ba rara ya ɗauka ya za ya ɗauka ya sa kaya su biyu a rara na ce mashi ya ce wallahi shi ba zai ɗauka ba muka ce to shi ke da mu muka ɗauka mu muka zazzage a leda aka tafi ko aka shiga ƙurar da la muka yi budu-budu da ƙura aka je aka je da za mu yi wanka mu wanka ce shi ba zai yi ba ya rike asuwa ke shi kuma shi ne jagorar tafiya shi ya san gidan da za a to kaga ba a iya yadda shi aka tafi aka tafi aka je ce kawai kuna ɓadar ruwa a banza ana ɓadar ruwa don <laughs> muka je muka gaba wanda za mu yi da muka je gidan inda muka je neman aure a ba malam an dafa mana abinci da salad da furut salad da wane ne malam zuzu to ya azubo ya ce ah to aka zubo sai aka zuba ya ɗebi kaya ya ɗebi aiki sosai sai da ya gama sai na ce mai azuhudi ya ce ku har yanzu ba ku san fassarar zuhudu ba ne to sana mana ya ce laisar zuhudu Allah tamlika shai walakin na zuhuda Allah ya mliku ka shai hada kuwa zuhudu hakiki yana nan manaja ne da ya zama manaja inda ga dawa lokaci da kira shi ce laisa zu da Allah ta wuli kashe ya ce eh walakin da zu da Allah ya wuli ku kashe ba zara da ka daji kaji dan barno ya ce ba gudun duniya ba ne kakka mallaki komi wai a ce kakka mallaki wani abu a'a abin da ake nufi gudun duniya kakka bari shi abun ya mallake ka in ka samu juya shi kawai kai ta shagali a baka shi eh, muka baro can muka dawo nan unguwar sarki aka zo liyafa lokacin liyafa na nan unguwar sarki muka shige nan ba a ba aka zo aka ce za ka ba zudi ya ce a kawo shinkafa da salad da soyayyen kwai a sa da abun sha akwai wani yogurt lokacin da ake hada da shawar ya ce du'a a haɗu ya ce a ah. ya ce na fa gaya muku laisa zuhudu Allah ta mulka shai walakin na zuhudu Allah ya mulku ka shai eh eh ara wa zuhudu laji hakiki sai daga ya to ka gani ba ka shi ne su zaune aka su ma suka tashi ne suka tashi suka ce a ah, tun da dai yanzu an ce masu kada su yi kaza ga tattalin arziki ya zo to su rika yin azumi ba cin nama ba cin kwai ba cin kaza to yanzu kada ka ce haka nan kai Allah bai hana ka yin wannan ba lokacin da kake da hali ka tashi gidanka da hali ko matashi ne kai kana da hali dan kana dalibin ilimi ba hana ka kace abin da kake so ba gurgurdan hali wanda yake halal ne in ka ga dama ka je wajen mai shayi ka ci kwanka ka ci abin da kake ci ka ci abin da ake ci na abinci inda rana ne zaka ci abinci ka ci shinkafa ka ci abin da kake so da kuɗin ka ka biya ka sha lemu matashi yanzu ya zo da rana zai ci abinci bai hada da dan lemun nan ba gani yake har yanzu abincin nan da sauran matsala sai ya zo ya dan nemo wata yan abin da ya ɗora bisa to da halin ka kana da shi ka ci in kana da yan kudin ka samu dan yadin ka wanda kaga ya burge ka ka yanko daidai gwargwada da ka daidai gwargwadon kudin ka wannan ba hana ka ba musulunci Allah bai hara ku ku ji dadi daga cikin abin da Allah ya wadata ku ba gwargwadon hali mutum ya ce ya wadata ya fito ko amma su sai su rika yin ƙarya in sun ga wani abu ya juya sai su kawo wani abu daban su dora su ce addini ne da suka ga tattalin arziki ya canza ya wani abu sai suka ce azumin su shine ba cin nama kuma ba haram su cin nama a kai ba to shine nan wa asama Allah hadhihi al-umma an amma mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kare su daga canza abu wa tabdil da musanyawa fi akami diniha da abubuwan da suka shafi addini shi yasa kuka ga wanda suka canza din ko suka munana tunda ba za a zama gaba daya ba wasu sun koma su mutanen kirki ne ba su canza ba ba su musanya ba to wanda suka canza suka musanya ko an je lahira ko rasu zai ba za su abasu zo kusa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam suna tahowa zai ga an sa mala'iku suna kare su yana cewa kyale su al'umma ta ne al'umma ta ne ana cewa ina waɗannan su ƴan tawaye ne rayyaru wa baddalu sun canza sun musanya don haka ai waje da su to kaga saboda ni saboda sun bi aqidar yahudu saboda haka canza wani abu a addini musanyawa kawo wani asa a ciki ba aqidar musulunci bace na takwas ورمضان بعبادته بعباداته متوال المتنوعة فرصة wato shi Ramadan da ibadojin su dake ciki da ibadojin da ake a cikin sa kala daban-daban dinnan wata dama ce litargibin nasi ai fil mustahabbat saboda kwadaitar da mutane ga abubuwan da ake so mutum ya yawaita yi ko da a ce ma ba dole bane to balle ma akwai na dole wanda zaka ga ana son su abin nan din mutane abubuwan da ake so masu kyau wa ta'alimihim akamaha da sanar da mutane kuma hukunce hukuncen waɗannan abubuwan wa min zalika at-tanbihu ala fadli salati tarawih daga cikin abin da ake so a jawo hankalin mutane shi yasa muka karanta wancan littafin a nuna ma mutane falalan yin sallan nan ta ashar da ramadan mata sukan iya yi a gidansu amma ba kowaɗanne suke da ƙarfin himman da za su iya yi ba haka idan suka ce za su je masallaci to a basu amma a tsatsara ka'idojin da ba zai jawo fitina ba tsare kuma mu nan zamu zo mu ce ka'ida ne shine daidai lokaci kaza ya zama wasu sun zo inda daddare ne ba za a bari mace ta zo ita kadai ba sai da muharraminta ko mijinta ko dan uwanta sannan kuma in an zo ba za a fita ba sai an tashi na haka za a kulle gate wadda ta riga ta shigo ko ta gaji ba za ta tafi ba sai an tashi yan mata dole akwai mai zuwa da su sannan in suka riga suka shigo ba za su fita ba yan mata muka bari aka yi raka'a hudu aka ƙara yin biyu ba su zo ba su wanda suka zo sun yi latti su koma gida don kada wasu tafi yawon su daga can kuma su biyo ta nan ba mu yarda da wannan ko wadanne da ƙa'idojinsu don akwai wani abu da zai zama fitina ko ya zama wani abu sai a tare amma annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kai shi ce kar ku hana bayan Allah zuwa masallaci idan suka ce za su Ko an ban matan na gida ba za su yi mazan ma ba sa yi bayawancin su ma zama suke kan titi ta labarin su balle mace akwai lokacin da mun ana sallar dare wani ya ce shi baya zuwa amma yana yi da matar shi amma shi da kanshi kuma ya bada labari ya ce sallar nan ba ta yiwu ran nan da suka zo sallar nan suka ta raka a biyu suka da ya juya ya ga kunshi shi ke nan sallar nan ta lalace daga na aka fasa sallah to da masallaci suka zo fa tana wani wuri shi na wani wuri ya za a yi haka ya faru so da abin nan ne na haka ba zai yi ba sai dai ƙarya da ne su dinga ƙarya mu ya ce shi zai je gida ya yi har ya je ya ce abin nan ne ko suke cewa a'a ai ma in an ce ka sallar asham to ka je gida ka kai kaɗai tafi lada wannan wasu malamai ne ke gani haka amma na da makaranta a zo a yi ta a masallaci tare da liman tafi saboda na farko dai ga jam'i na biyu zai iya yiwa a samu limamin nan ya fi ka zama bawan Allah ko ya fi ka iya karatun alkur'anin nan ko kuma ga addu'o'in bayin Allah wanda za su zo ana sallan kowa na yi yana hada da kai kai kuma kana ciki wannan a kwatanta tashi da in ka je kai kai kadai ba daidai ba ne ba haka ba to a kwaɗaitar da mutane yin wannan wa sharafi kiyamin laili da kuma darajar mutum da daddare ya tashi ya kara kuma in ba za ka iya ba shi yasa mu sai mu zo mu ce to shikenan mu ba za mu iya ba mu kadai din daga daddaren ba to yanzu bari mu yi asham da daddaren kuma mu zo mu kara mu zo mu taru mu kara yi tare da limami wanda zai mamu shikenan A zuwa garshen ramadan ya kare shi ne wanda kuma zai iya yi shi kadai shi ma ya je gidan shi ya zama shi ko kuma gidan ma ya jagoranci yan gidan shi ma su yi da daddare duk mun karanta nan za a iya yin haka nan to ba shi kenan ba saboda dai a samu albarkan watan wa ma yatba'u zalika min al-khushu' da abin da zai biyo wannan na tsoron Allah duk a karantar da mutane wa kadhalika tanbihu 'ala al-ikthar min qira'ati al-qur'an haka nan a jawo hankalin mutane su yawaita karatu al-qur'ani a cikin wannan watan wa ta'allumi ahkamut tilawa wa da karantar da mutane hukunce-hukuncen da suka shafi tilawan alqur'ani da kuma ladubban su yana nan cikin minhajus salihin sai da ya kawo duka waɗannan yana ta bayanin ladubban fa inna ramadan shahrul qur'an domin ramadan watan alqur'ani ne a ciki aka saukar da shi saboda haka wannan yaqbalu an-nasu fihi alai mutane sukan durfafi wannan sukan fuskanci karatun alkur'ani a cikin wannan lokaci وكذلك الكلام عن الاحكام عن احكام الزكاه haka nan a yi wa mutane bayani a rika fahimtar da su kunce-kuncen da suka shafi zakka ita zakka ta wajibi da kuma wanda ba ta wajibi ba ta sadakoki da kuma zakatul fitri da anna kaseeran minan nas qad i'tadu ikhraj zakata zakata malihi fi ramadan domin da yawa mutane sun fara sun saba cire su. ce sai a ramadan za su cire ko da lokacin ta yi kafin lokacin sai mutum ya ce bari sai da ramadan wannan kuma galat ne domin ita zakka jinkirta ta abin nan ne in ka mutu yanzu ba dole ne su bari a cire ba ma suna iya ka mutu zo sai su ba da yadda a cire zakkar ba ma to da mutum yayi in kai kai sadaka da ramadan in kai wannan ka abin nan dinsa wa kadhalika al-kalam ala ahkam al-i'tikaf haka nan a yawaita ma mutane magana game da abin da ya shafi itikafi wa adabul masajidi da ladubban masallaci wa husnul suhba da kuma kyakkyawan abin nan dubban masallaci da kyakkyawan abota da mutum zai yi lokacin da yake zaune a masallaci wa kadhalika bayanu akamil umra haka na abin da ya shafi hukunce hukuncen umra saboda lihirsin nas ala alqiyam biha fi ramadan saboda mutane na kwadayin su je su yi umra cikin ramadan to sai a rika bayyana masa hukunce hukuncen li fadliha saboda fallalan umra ramadan fa inna umratan fi ramadan domin umra a cikin watan ramadan gaba daya ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'an wannan tayi daidai da aikin haji fa wa nahuttu an-nas 'alayha sai mu kwadaitar da mutane cewa su je su yi umra musamman ma dai kamar an bi abubuwan da aka yi bayani a baya saboda haka yana da muhimmanci yin umra cikin ramadan wa nubayyinu lahum ma yahummuhum min akamiha sai mu bayyana masu abin da ya shafe su wanda suka shafi hukunce-hukuncen umran wakadhalika wa ramadan zamanun mubarak haka nan dai shi ramadan wato lokaci ne mai albarka ya sunu fihi tamarrusa ay ala ada adari wa anwa min al ibadat yana da kyau agogar da mutane a nuna masu agogar da su fahimci yin nau'uka daban-daban na ibadoji fiha fiha na kullil musulmi, dan wannan akwai abubuwa waɗanda za su yi su amfanar da musulmi wa zalika mithlu tafsir as-sa'imin kaman ciyar da wanda suka yi azumi a nuna mutane muhimmancin su rika ciyar da waɗanda suka yi azumi wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ay ghaira annahu la yunqasu min ajri sa'imin shay'a yace duk wanda ya ciyar da wanda ya azumi ko wanda ta ciyar da wanda ta yi azumi za a ba su lada irin ta wannan mai azumin nan kuma ba a rage komi daga ladan wanda ya azumin ba wa ma sanu an tuza al ay al iftar lil fuqara wal masakin mi kai kyau yau mutane su zo su aje wasu kuloli wasu masakai kayan zuba abinci saboda ciyar da fakirai da waɗanda suka yi azumi da miskine wa yajlisu ahlul hayy ma'hum litanawul al iftar kuma sannan mutanen unguwa su ma su zo su zauna tare da miskinan a ci abinci tare da su su ji su ma suna da yan uwa wa idadil masajidi sannan kuma a nayin wurare na masallatai a gyara wuri in azumi yayi a tsaftace shine mu ma muka yi fa saboda kada mu rika yin karatun ba aiki ana so in azumi yayi a gyara masallaci watan zifiha a tsaftace shi wa biha a sa masa turare shine duk yau matan nan suka yi mun mun yi fenti mun fenti sama mun fenti ƙasa an fenti an zo mata suka ce a to bari su zo su ƙara suka zo suka share suka wanke iya abin da za iya yi kenan muna fata Allah ya saka muku da alkhairi kuma ya ba da gudunmawar shi an fente an shafe an zo an share an kakkaɓe an wanke tabanni an wanke kafet to mu ma ya tsaftar da zamu iya kenan ya abin da zamu iya kenan to ana so in azumi ya zo a yi masallaci haka a gyara shi saboda za a fuskanci wata ibada muhimmiya wanda so ɗaya take zuwa a shekara ba daidai ba ne a bar shiga kunkunniya ga komi ana gani komi datti komi gaja-gaja na gyaggyara iya gwargwada abin nan ɗinsu daidai su mata da kansu ne suka ba mu wani karin magana suka ce daidai gashi ki daidai kitson ki kakki ce ba ki da gashi za ki kitson wance kina da kundumi ki ce kitson wance za ki daidai ki kara gashi kuma a tsine maki ki daidai gashin ki to haka kuma kowa daidai abin shi zai yi daidai ruwa daidai kurji kuke cewa za ka mutum sai wannan to shine muka yi muma a gyara masallaci watan ha da tsaftace shi wata tsiyibiha da sa turare a wurin wata hayi ihalisu ya ni wal a shirya masallacin saboda azumi kuma za a zo masallacin nan a kiyamun layi kuma ga shi mun za mu yi ma tafsiri za a yi tafsiri ranar abin nan insha Allah za mu fara ranar asabar kada wasu ce ba su ji ba ranar asabar insha Allah za mu fara zo da bayan la'asar a wannan an yi wannan za a yi karatu ciki za a yi azumi za a yi kiyamun laili za a yi sallah a yana da bukata a gyara shi a sa turare dama su ce kawo su kawo turare su kawo turaren wuta su zo su kukkunna lokacin da mutane ba su zo ba wannan in an yi haka an kyauta wa mata ta da ilaihimin inaratin ku duba har gulab gulab din nan har fanka akwai waccan mai mana tsitsi sai da aka kwance ta aka gyaro ta sannan gulob yanzu yana jin da yin kuka diba ba na tunani akwai wanda yake kashe sai wancan ko ka wani can eh shi wannan sumar da shi aka aka ce bai da aka sake sabo sabon tsari aka yi wannan na kusa da shi eh amma dai yanzu kan kunga haske har a waje sai da aka ƙara haske ce duk a ƙara haske ko ina saboda da dare kuma da waɗanda suke zama waje su ma su ganin haske tangaram to an yi a abin nan ba saboda haka an yi an yi waɗannan aka zo na aka ce a ƙara shi ma nan a ƙara haske ina ganin shi ma kun gani to ina inara kenan a haskaka masallacin wata kayif to nan ne ba mu yi ba a sa AC a sa fanka a ƙara sa fanka ka eh, wata daliya sa sa fanka a ƙara sa fanka wata hawiya a sa duk abin da za a sa a ji daɗi dai wanda zai sa mutane su ji nishadi a ga yanzu da wani gani in sha Allah ran da muka yi masallaci na gaske har da isin ma za ku gani yanzu an sa a ciki in sha Allah muna ta tafiya ku gani aka za ka gini aka zo ta rana ai ba fanka ba sai dai ka jana ta a rike a rufe kofofin na ref saboda ko ina AC ne split tana bugawa me yasa banki in an je ba a jin zafi ba kudi aka kashe aka gyara shi ba to inda kudi me yasa za ka inda kudi za ka sha mamaki wata rana ka zo ka shigo cikin masallaci ka ji malam ka shigo tsaf in ka shiga ka fara tilawa ba za ka fita ba in ka fito daga waje masallaci kake burin ka zo ka shige ka boye a ciki ka dinga zuba tilawa yanzu nan nan da zafi ya kai zafi ba can ga usman ya koma ba bakin kofar nan ya cire hula ya cire abu yana ta karatun qur'ani yana zaka na wuce na ce oh Allah ka ba mu mafitan da za a ce yau wata rana ba Allah ne ya shigo kawai masallaci sai dai ya ja kofa ya rufe kawai kunna AC ya sa sa ya ta tilawa mutum ya zo tun da la'asar ga karatu ga ba wuta ga abun nan ne je gina ga ya dauku kujera ya koma wajen kofar can ya bude kofa ya zanna ga karatu an cire hula an aje gefe ana ta karatun qur'ani ana sai da aka nemo abun da dole to kaga wannan yanzu aka ce an kai inda za abun nan ba ba lafiya lau ba duk wannan yana daga cikin abin da muke fata Allah ya ba mu iko wata rana mu in ba mu yi ba kuma Allah ya san ba mu iyawa ba dai muna so a ce masallaci ya zama wurin da in ka zo ka shiga ɓangaren bayi in ma wanka za ka yi za ka iya yin wanka an yi wurin wanka an yi wurin alwalla an yi in ka fita tsaf in ka zo ko ka shige cikin masallaci to sai wata larura babba za ta fitar da kai amma ba wata damuwa ta ta kunci ta damuwa ba ga an gyara ga kamshi ga ac ga komi kai in ma kai sa'a ma wata rana kawai sai kana zaune kawai sai ka ga yan yara sun zo sun ce ma ba ga shayi ka dan kurba alan gumuru dan kurbi shayi saboda an ga ka fara gangadi dan kurbi shayi saboda ka ji dadin karatun qur'ani na kuɗi ne ai bamu da shi inda mun kuma da kudi ba sau biyu mai za ku gaya mana da muna da kudi ma ba yanzu da na gaya mana kwanaki da muna da kuɗi ba irin masjidu Aisha ma za mu zo mu gina nan wurin ba sai na sa an ji an ɗauko hoton shi na ce ai to ma ga hoton shi na a da nan da na ga dama ran nan ba na da na je na buɗo shi ba kawai na gaishe gashi na tsaf da ka sa yanzu masjidu Aisha a waya ka za ka ga an buɗo ma shi ko ta ina ka gani tangaran yana nan to me matsala a lokacin ba kawai la ya kama turo shi ba kawai musa masu zane su zane shi kawai na gada shi ko ina dan akwai komi akwai wajen mata komi akwai wajen maza komi akwai ga zanen kawai design din masallacin malam sai da aka yi shi aka ce to bari tun da sunan wadda manzon Allah ya fi so za a sa wa masallacin nan bari a yi masallacin da a garin ba irin shi sai dai masallacin haram kuma ko na haram ba design ya fi shi ba sai dai girma da abin amma yadda aka tsara masallacin da malam bin sauriya ba irin shi tunda dai masallacin wanda manzo Allah ya fi so za a sa mai to da mai masallacin da ko kai ka gan shi ka san masallacin nan ya ya ya an yi shi ka duba wai kaka gani to menene dan sannan za a rasa Allah gumuro an zama kamar so ba plus wani ko za a saya a a ce in an zanna ko ka yawo shi yaro ma da zai zo ya roke ka ya ce ya amma yi shara ka sha kawai saboda ya samu lada ƙawa amshaye sai ma ka kawo kudi da yin suku a ce ko mu mama nan wasu za su zo in ba mu koya masu ba wasu in suka zo ba sai dai su rusa ba ma to wani hau zalika mimma yan bagil iltifatu a ilai wani wannan wanda ya kamata a lura da shi wa kazalika al-mazidu min at-tawjihat wal ma'anawiyat hakanan a ƙara fuskantar da mutane da wasu abubuwa waɗanda suke ana nufin su masu kyau allati yaqumu biha imamul masjidi linnas wanda limamin masallaci ne zai tsayu rika bayyana wa mutane matsayin mahimmancin masallaci da kulawa da shi da gyara shi da tsaftace shi musamman a lokacin watan ramadan saboda za a yi ibada muhimmiya don kowa ya ji nishadi a yi kiyayi liman ya sanar kowa ya kiyaye bata ma wani rai shi yasa da ramadan ba a so a yawaita wasa kwata-kwata ma a kyale shi zai yi wannan irin wasan da ake kawai na al'ada wata watakila ciki ka gasa ba mutum wata magana da ba zai ji daɗi ba kawai ramadan jiddiyat ake so kawai kowa ya ɗauki abun lokaci ne muhimmi don haka ma maganan wasa ba maganan wani wargi kawai abin da ake so yanzu abin da ke gaban na bauta da ba da mahimmanci don kada ka zo ku yi wasan ka bata ma wani rai baka sani ba a shi nan ba sai kai shuru ku ci bauta wani abu da zai zo ce kawai muna fara ba azumi fa muke yi saboda haka kaga sai a bari na za a yi wani abu da za a ce a muna azumi kada mu kawo wani abu da zai bata mana ko ya rage mana wannan linnas litafizihim ala al-ibadati saboda azaburar da mutane akan wannan muhimmiyar ibada wa mimma yanbaghi at-tanbihu alayhi yana daga cikin abin da dai ake so a jawo hankali sosai a cikin waɗannan kwanaki bayanin tsala, itsalata sahari a nuna ma mutane ɓaci ko munin dogon hira kaga maganan ko kada mutum ya rika yin doguwar hira ko da rana ko da daddare in ka gaji da rana to da wuya ka yi aiki da daddare da rana ka huta ka yi abin da za ka iya yi don ibadar dare a ramadan ta fi ibadar rana in ba nan azumin ba saboda kakka gaji da yawa kakka gaji yadda ka kakkai ta hira da yawa ku duba hadisin tan da aka ce inna allaha la yubghidu kulla ja'zariyyin jawaz sakhifun fil aswaq sannan jifatun bil layl himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah Allah tabaraka wa ta'ala baya son duk mutumin da yake da hamhamti na rayuwa shi ya za a yi ko ta ina ya shiga ya nemo kuɗi sannan maganganu kakkausan maganganu zai sai mai yawan surutu a kasuwa ko mai yawan surutu a cikin mutane wajen hada-hada shi zai ta hayaniya da rana da daddare sai ya koma kamar mushe da rana kuma kamar jaki ham-ham kawai yake yi sannan an yi maganar duniya komi ya sani an maganar lahira bai sani ba wannan Allah bai san shi sau da mutu ya kiyaye waɗannan abu sai mutum ya tsare duk wani abu da zai zo bai da amfani na hira da daddare ko da rana wa in kana kaseeran minan nas fa inna kaseeran minan nas fi ramadan yasharuna ala al-qanawat domin da yawa daga cikin mutane a cikin ramadan sai su dinga dogon hira akan tashoshin talabijin suna kalle-kalle a kalli wannan tasha a kalli wannan tasha a kalli wannan labari hasali ma wasu kasashen nan muka zo muka yi magana tun wajen shekara 400 ko 100 nawa da suka wuce aka ce misira suna da wani irin sharri da shaidan ya kirkiro masu sai kawai in watan ramadan ya yi sai a ce wai za a riƙa yin wasu masarahiyat wasu wasan kwaikwayo wai ana shirya su ne saboda ramadan wasan kwaikwayo saboda ramadan to sai mutane su tabin bin wannan wasan kwaikwayon irin luguzu ne irin wasanni masu ban dariya irin abun nan din ban dariya sai mutum ya ki karatun qur'ani ya ki tasbihi da daddare ya ta kallon su da rana ya ta kallo mata su ta kallo da rana maza su ta kallo da daddare wai yana ɗaya bai masu kewan lokaci ta wannan halaka ce aka ce ɗan ne fito da shi to mu ma yanzu ga sunan nan sai wasu su ta chatting a yi ta chatting gaba ɗaya wanda ba shi da wani amfani wani ya ta buɗe wasu abubuwa tiktok ya ta kallo yana dariya ya wuce can ya ta dariya ya ci awa ɗaya kan tiktok bai ci minti goma yana karanta ƙur'ani ba Ta wannan matsala ce yanzu saboda haka ya kamata kowa ya lura da waɗannan abubuwa mutum ya takaita wannan abun ya kalli abubuwan da za su yi mai amfani bayan nan sauran shirme kawai mutum ya kyale su ka aje waya ka wani lokaci ka kulle ta ma ka ware ka ware awa ɗaya za ka yi karatun ƙur'ani to ka kulle komi kawai ba abin da za ka sai karatun ƙur'anin nan yana daga cikin mummunan ladabi a ce kana karatun ƙur'ani kuma waya kana buɗe kusa da kai ka karanta aya ƙur'ani kuma ka datse ta ka ansa waya sannan kuma ka ci gaba da datse da karatu wannan manyan mutane an je wurin su aje wayan ba ake ba ka ma shiga da ita inda kake girmamawa ba yadda za a aikata wurin gwamna ko ka tafi wajen shugaban kasa kuna magana da shi zai ka ce ranka da wurin ansa waya mu ci gaba za su ma baka ka shigar da waya kusa da shi balle ma haka ansa kama kana karatun qur'ani kana magana da Allah tabaraka wa ta'ala sai ka rika dafiya kana ansa in ka san kana da wayoyin ka gama ansa su sai ka fara karatun qur'ani sanda ka gama kuma ka gama ansa su to kulla wayan yanzu kuma ba za ka kara ansa ba kuma sai wannan lokacin da ka ware awa daya ka ware ko awa daya da rabi ka ware to kuma sai ka gama wannan karatun sannan ka ƙara koma kan waya Shi ne ka yi ladabi ya fito ba a haɗa duka wani ko ya je sai ya zo da cikin itikafi yana cikin itikafi amma jikin shi ne fa kada a cikin masallacin yana waje yana ci gaba da harkokinsa yana saye yana dawa yana lissafin kuɗi ana tura mai yana ganin alat yana ganin balances to ai wannan jikinka ne kawai ka je yi itikafi ƙarya ne kawai ka ɓoye ne daga gida kawai ba yi tikafi kake ba a kafi ne za ka yanke ne dama da ka je masallaci ka zauna ne don ka yanke daga bayan Allah gaba ɗaya har da iyalanka da kowa naka ka koma wurin Allah da kuma ka ci gaba da waya kana ci gaba da hidimomi kana kiran wani ya kira ka kana ina ne wallahi ai na shiga itikafi yau kwana na uku kenan to wani itikafi ina ka shiga itikafi kana gida jikinka ne na masallaci amma sauran kayan kana kasuwa to ka za a yi haka ai mutane irin wannan da wasu zo suna na mutanazzihat da wurin shakatawa walbahat da sauran wurare dai na abubuwan walawa suna zuwa wurin wa arsifati fil sannan wannan za a ga mutane za a ga su mutane ko a wuraren shagali dai irin waɗanda ba su da kyau ha a kasuwa ma yudayyuna zaman daga nan duk su wulakanta lokacin suna bata lokacin su a banza wa kadhalika at-tahdhiru min khuturati al-iksari min at-ta'am haka nan a jawo hankalin mutane kada su yawaita cin abinci a ramadan to mu ko kun ga ma ai ya ka gani in ka zo shan ruwan nan kai nik komi sai da kaci a ce kuma ka zo kai sallah shabihun bil mustahil ne yanzu mace wadda take da juna biyu tana dauke da wani abu in ta zo sallah tana jin dadin sallah to kai ma lokacin da ka cika cikin ka ai ka zama mai ciki ya za a yi kai sallah sosai ba za ka yi sallah sosai ba in aka yi ruku'u sai ka ji za ka yi amai in aka yi sujada ka ji za ka yi amai in ba ya sa abu ma wani lokaci aka wata sujadan malam wani farfesu ya ji nan ya zarko ba ta hanci idai eh a jikar da ta sace ba jira yaji ya fito ta hancin ya salke ka to a ci daidai da daida kada mutum ya wuce wuri kada a yi abin nan ba wal israfi ko yin banna kuma banna shine a dafa abin da ba za a iya cinyewa ba a koma da safe kuma ana zubarwa a bola na taba gaya mako nan wani dan sanda aka je wani masallaci aka gan shi kawai suna wawa abinci ana wawa abinci wani ya dauke mai bindiga ana wasa ana wawa abinci kawai dauke mai bindiga aka gama a ba bindiga yace kai kana ya ya kan yace wallahi suna gadi ne a wani gida kuma gidan nan musulmai ne yau kwanan su uku kenan suna azumi ba su ci komai ba shi ne suka nemi masallacin da ya fi kusa da su an kawo kunu su ma su zo su dan yi wa su samu su dan samu su sha ya nika mai bindiga shi ya ce kaga dalilin wannan wallahi raina har sai da ya bani wani mugun tunani amma dai na tuna zan je lahira na gaba birin fata fasa ya ce tunanin mi kai ya ce wallahi ran nan kawai yana zaune a wurin da yake aikin nan kawai sai shaidan ya bashi wata shawara ya ce yau in an fito za a kai yaran mutumin nan makaranta ya harbe su gaba daya shi ma uban in ya ji karar bindiga ya fito shi ma ya harbe shi sannan yadda bindiga duk abin da za a yi don irin waɗannan mutanen in suna rayuwa ba yadda za a al'umma su su yaro saboda 'ya'yan ake sawa da da safe yana ganin su za su zo su rika zubar da sauran dankalin turawa da da plantain da kwai su zuba bola mu ko muna zaune a gidan muna gadi wasu ba mu ba ba maganar shan ruwa ba maganar sahur kuma gidan musulmai kuma musulmai ne masu gadin nan kai baka gode ma Allah da shi ma dan adam ne watakila ya ma fi ka karfi aka sa shi mai gadin ka ne kai kuma kana cikin gida to amma fa ka ke samu mugaye wasu masu aikin su ne ma amma ba sa bari su ci abin da ke cikin gidan nan na taba gaya maka wata mai mata mai mata ta dinga dirkar wata yarinya mai mata aiki ta dinga dirkar ta malam mai gidan na cikin gida ya ji tana ta ihu ya fito kicin ya ce me ke faruwa ne tace a ba ko ni to na ji tana kuka tace akwai dai yayi yayi ya san amma wata makauciyar ta ce wai kawai wai ta kirga nama ne da za ta sa a miya wai sai ta guguda ya koma ɗan ƙarami ta gutsura mai aikin ta gutsuri nama akwai wadda ɗan ɗiyar ɗan uwanta ne ma tana rike da ita ta din askorar ta daga gida ta jefa mata da kaya saboda ta ci yankan nama ɗaya wai ta kirga naman ta ce ban ci ba ta ce kin ci sai da ita ba ma kirga naman ta ba fa ta gane cewa wai guda ɗaya ne ya ragu cewa ta wai an soya wai ta ta san yawan naman na ma yanzu da ka soya ta ga yayi kaɗan saboda haka dole wannan yarinyar tana satan nama nan tana ci yarinyar nan ta rantse ta rantse ta rantse a nan unguwar sarki ba an koro ta daga gida da kayanta an je ho waje laifinta kawai ta ci naman miya yanzu yin waɗannan mutanen mai aiki ki mata duka har a kai ki ƙara in ba taimaki aikin daidai ba ki sallame ta mana ki ɗau wata ina ruwanki ne mai aiki dukan tsiya har a ce sai an kai mutum kotu saboda ya jima mai aiki ta faffasa mata jiki jina jina mai aiki da kika dauko akan taimaki aiki jibiyata tunda bata yi aikin daidai ba ki sallame ta mana ki wata kamar haka ke da ramadan za ki ji wata yarinyar masu aiki ta ce ita ba bambanci fa da ramadan za a yi soye-soye za a yi su komi da komi amma su gayata abin da za a ba su kunun tsamiya in suka sha kunun nan ko sun yi azumi wata ma za a ba ta kunun ba shiga kuma fa tana gani ake zuba ma 'yan gidan tana gani a zuba a kawo kosai a kawo nama a kawo ita kawai a ɗauki kunu a kofi ba siga ta yi azumi a ɗauka ba ta haɓa ya jama yanzu ina tausayi ga wannan zuciya ina wannan ke ƙasassar zuciya manta fa cikin ikon Allah ne bai yi ke ki zama mai aikin ba kuma bai yi ɗiyakki ta zama ita ce mai aikin nan ba amma sai ku kuntata masu ki bata kunu ba siga yayanki su sha da siga su ci nama wani ana ba in an zo zuba shayi yanzu kai da asuba ku ku zuba shayi da madara ku yi sahur da biredi ita mai aiki a bata lipton ta sha kafin karfe goma ba cikin ya zuge ba ba kuma kuma ga ɗan karen aiki da ita za a yi sayin yin aikin a aike ta nika a aike ta kaza a zo kaza ta taimu a yi nan a yi nan duk abin da za a yi ta wanke kwanonin ta wanke abin ta zo a yi aikin da ita amma ku gama ku isan mata sai ku ba ta kudin kawai ba shiga haka ba ke kawo mana abin da dinnan amma mu alƙalai ne abin da aka ce mu gaya muku kenan ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kullun idan za ka yi abu ka soma ɗan uwanka abin da kake soma kanka abin da ba ka soma kanka wani fa lokacin da ya zo ya tambayi manzon Allah kawai cewa ya zo yana tambayan menene da'a sai aka ce istafti nafsaka tambayi kanka al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi an-nas ya al-birru ko matma'annat ilaihi an-nafs da'a shine abinda kai ma kai ka ji ka natsu wannan abin da zaka yi ma wani in kai amma ya zaka ji in baka so shi ma bai so in kana so shi ma yana so da haka muke yayi Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah yana iya juya abu ya koma sama ta komo ƙasa ƙasa ta koma sama amrun mumkin ne wa huwa inda Allah bi aziz ana iya juya abu babu wani abu mai dorewa a duniya babu wani abu da zai zama mustadin dole ne yadda kake so ka haka zaka ta samu dama ita ce duniyan ba so da haka ayi kokari kazalika ta'zim a wannan أي من وأن لا يكون من المسلم وكذلك التحذير من تحول هذه العبادات العظيمة هكذا أيكو قلي a nuna ma mutane a yi masu gargadi kada su rika juya wannan ibada mai girma ta koma kamar al'ada da yawanci mutane su dauka ada wa inna ba'd an-nas tatahawwalu indahum ba'd al-ibadat ila da yawa wasu mutane sai su juya wasu ibadodi su koma al'ada sai su rika yin abin kawai gashi nan a yi yadda shari'a ta ce وبالتالي تتفرغ من مضمونها ولا يكون لها تأثير daga nan ko sai kaga mutun yayi su kawai gaba ɗaya yayi ibadar amma ba su mai wani tasiri ba da shi abin nan din sa ba komai ya lalace ku ya kuri mu kai na goma nan sai mu bari haka nan goma wa kadhalika mimma la budda min at-tadhkiri min an nas bihi fi ramadan haka ne yana daga cikin abin da ba makawa ya kamata a tunatar da mutane game da shi a cikin watan ramadan Allah yamna'uhumul haya min at-tafaqquhi fi ad-din kada kunya ta hana mutane sanin addini shi yasa ake son a taru ake son ko da Ramadan din ne a zo ana karatun Qur'ani kuma ana yin tambayoyi idan mutum ya ga wani abu ya shige mai duhu namiji ne ko mace to sai a bashi dama ya faɗi tambayan ko kuma a rubutu. yanzu idan Ramadan yayi muna yin tafsiri daban na maza muna yin na mata daban da safe in ka ga takaddun da za a jibgo nan wasu ba su a duka ba a rana ɗaya ba su karantu to ai kaga an ba su dama su samu wanda ba zai iya faɗi da baki ba za ta rubuto ta tambaya za ka ji da gwalgwalo wanda ba iyaka in ba dan ana yin wannan karatun ba malam akwai wadda ta tambaya ta ce malam mace ce ta yo aure so sati biyu kafin azumi sai suka ga ba za su iya yin haƙuri da juna ba ita da mijin sai suka yin azumi ne matsayinsu don ba su zo ba ina za a yi ma wannan tambayar sati biyu su ba za su yi haƙuri da juna ba suka yin azumi to mai matsayinsu yanzu to kaji to jagwal in ka ji tambayoyi sai ka sha mamaki akwai wanda mijin ya fitine ta da azumin shi kuma kullum ta dau azumin ya ƙi shi kuma ya zo ya ɓallana ta to yanzu ta ce man meye mafita na ce mafita shi ne to na ce yanzu to in dai ba zai baya da za a yi sai dai ta gudu gidansu sai dai ba azumi ta dawo shi kullum ba ta aiki shi ba ta azumi in an zo kawai da ya shigo gida ce shi fa ba wani azumi ba wani azumi to to ba su zo ba ya zaka kaji wannan to daga nan yanzu an yi an yi wannan kullum balla azumi zai ba sai dai ta koma gidansu ba kenan sai ba azumi ta dawo to to haka ake fama ba wanda suka faɗi to kada kunya ta hana mutane fahimtar menene abin da din su haka ba da dama za ka ji tambayoyi da ramadan na ban mamaki yadda za a zo a yi a abin da din su ba to sai a gaya masu wannan faƙar ta jidul fatad as-saghira kun ji za a iya samun yarinya karama ana ganin ta wa qad a lokacin kuma ba san ta fara al'ada ba ko na al-haya sai zama kunya wal khajal da tsoro irin na damuwa bi za'miha an tukbira bi amriha ta bada labari ita uwa kuma kwando wata buta ce maman in ba haka ba ai akwai alamomin da za a gane mace ta kai lokacin da ya kamata ta kai munzuli mahaifiyar ta ya kamata ta gane wannan to akwai wanda za ta zama yarinya ce wasu su rika auna shekarun kaɗai, ba su auna jikinta ba ga yaran nan nan za su kwaba kwaba kwaba kawai za gan su nan da nan lokacin sun girma to uwa ce ya kamata ta rika lura da cewa watakila yarinyar nan fa ta balaga saboda haka daga lokacin da ta balaga kuma ko shekarar ta nawa ne ai ba ruwan shari'a da shekarun ta yanzu dai ta balaga sai a rika umartar ta da azumi ana nuna mata yadda za ta gyara jikinta da yadda za ta yi azumin wa yakunu natijatu zalika allah ta suma ramadan sai zama ta dalilin haka ba ta azumi ba wa qad asbaha wajiban alaiha bayan kuma azumin ya riga ya zama dole a kanta wa ukhra tahidu asna'a ramadan wata kuma za ta zo ta yi ta al'ada ita kuma a cikin ramadan din saboda rashin sani fala tukhbiru ahlaha bidhalika khajalan ita baba za ta ba da wannan ba ta ba iyayenta labari saboda tsoro ko saboda kunya wa tabqa ala siyami ayyamin daura sai kuma ta ci gaba da azumi sai ta shan yunwa banza ba ta ita tana al'ada amma tana jin kunya iyayenta su gano cewa wai ta balaga saboda haka ba za ta sha shayi ba ba za ta sha komai ba ita ma ta tashi a yi sahur da ita ta ci gaba da azumi da rana ba cin abinci har rana ta faɗi a sha ruwa tare da ita bayan kuma ba ta yi azumi ba al'ada take to saboda haka dole ne a lura da wannan a fahimtar da musamman yara mata wa tabqa ala siyami ayyamid dawra fala taqdi sai kuma ya zama in ta wannan kuma da ramadan ya kare kuma ba za ta biya ba dan in ta zo biya ta ce a'a ya akai kuma zaki biya ke da kuma gashi gashi mun yi azumi tare da ke sai ta ki kuma ta yi shuru shi ga wancan azumin bai yi ba kuma ba biyan bashi saboda tana jin nauyin a gane cewa ko ta sha da rama ba ya fito sau da mu lura da wannan sosai da fi bi hada wa alaikum salam na kace ni ba sa rabo azumi eh ba na fajin ka sosai eh zai su rama shida eh a to ana da yin su bashi inda ba rashin lafiya ya same su ba ba su iya biya ana yin su bashi kuma ramadan din ya wuce ne ramadan ya zo sai su bari su ramadan shi kuma wannan su biya lokaci na gaba bayan kuma haka suke da nisu sa na wannan da ya bari wani ramadan da sun bari hawa wani ramadan ya zagaye ba su biya ba سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا